شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyanmu ga Allah maɗaukacin sarki da ya ja tsawon kwanukan mu zuwa wannan rana inda muka dawa kan karatunmu na bulugun maram don ba a manta ba yau muna 22 ko ko da uku 23 ga watan zulhijja shekarar musulunci hudu, wanda ya zo daidai da 28 ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya shi mun da inda muke karatunmu na littafin bulughul marad min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al-asqalani wanda muke gabatarwa a masallacin masjidin nuri wanda ke madiyar Ibn shakwato dan ba manta ba kamun mu tafi hutun sallah mun fara kitabus salat a cikin kitabu salati mun karanci hadisai ta samma uku zuwa hudu wanda kamun su mun gabatar da irin hikimar Allah daukin sarki ya halatta saki amma ya yi ƙoƙari ko kuma a shari'a musulunci ta sa wasu kandagarki ko ko ta ginda wasu abubuwan da kyar ka tsallake su haka kai ga saki in dai ba abin ya zama kai mai gagara na irin eh, da aka magance kadiyar nishubi na mace ta hanyar wa'azi da ƙauracewa da bugu da kuma ta hanyar aika hakama min ahali wa hakama min ahaliha da kuma duk dai abubuwan da aka takaita wannan mun karanto su ga mun yi bayani game da haka na gaba muka ce daga cikin dai kayyade har yanzu ka saki ya waita shari'a musulunci ta sanya ko da ka yi saki cikin kalima eh, cikin kalima ɗaya ka yi saki ɗaya ko uku ko biyu ko uku to duka za a yi bada shi saki guda ma'ana ko da ka ce ka na sake ki sau uku ko sau biyu to don ka saki yawaitu to Allah mu dauke sarki ya mai da shi saki guda wanda shine hadisin Abdullah bin Abbas da yace muna saki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da kuma zamanin Abu Bakar As-Siddiq da shekara biyu na shugabancin Umar bin Khattab duk sun kasance saki a kalima guda a ce an saki uku to na yana sai da zamanin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yace ya ga mutane sun wuce maki da yawa sun gaggauta dawo ma kansu fitina kuma alhali ga shi Allah ya ba su dama da sakaci da yarwa cikin al'amari Don haka duk wanda ya kuskura ya saki uku za mu zartan mai wannan mu ɗan gabata bayani game da haka nan na cewa wannan ra'ayi na da ishtihadi na Umar bin Khattab radiyallahu anhu wanda a hakikalin gaskiya ya saba ma hukuncin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa saki uku a kalima ɗaya guda ne kuma ya saba ma abinda magabacin shi Abubakar As-Siddiq yake akai kuma ya mutu akai shi ma a shekara biyu na farko yana bisa kan haka nan ba mu ishtihadin ya kai ya aza wannan sai muka bijiro da bayanin cewa duk wani abu wanda ya saba mu haka to an dai shi na don maslaha amma dai shari'a yankakka shari'a bai kakka wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fatta akai shine saki uku fi kalimatin wahida saki daya ne akwai wasu hadisai da aka hujja da su kan cewa ai a ko zamanin sallallahu alaihi wasallam saki uku a kalima guda ana itibarin su saki uku to suna muka fara da su biyu zuwa uku daga cikin su amma abin da ka so in takaita muna bari mu bada wasu hadisai waɗanda duka wanda ka jayya kan cewa saki uku cikin kalima guda wanda ya ce mata ɗaya na sake ki sau uku ya ka kusa uku hujjar su ga waɗannan hadisai na suka dogara hakikanin gaskiya hadisan guda biyu ne ko uku su ne ingantattu sauran duka ba ingantattu ba hadisin da muka sani na hadisin faɗi bin qais bintu qais na wannan na cewa manzo sallah sallah a zamanin manzo sallah sallah mijinta ya sake ta saki uku haka yanzu anna fatimata binta qais talaqaha zawjaha salasan haka yanzu wata ruwaya sai ce talaqaha zawjuha albatta mijinta ya sake ta fat gaba daya sake ta wannan yana ɗaya daga cikin hujjojin wanda ka cewa saki uku a kalima guda lalle saki aisha radiyallahu anha ta wato hadisi ta ce wani mutum tsallaka anna rajulan tsallaka imra'atahu talatan fatazawwajat fatulliqat faqafatu ila nabi sallallahu alaihi wasallam atahillu lil awwali qala la hatta yazuqa usailataha ma zaqa al awwal shi ma hadisi na ingantacce aisha ta ba mu hadisi ta ce mun sallallahu alaihi wasallam wata rana zamanin mun sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya saki mata ta saki uku sai ta je ta yi aure bayan ta aure ta dawo to na aka tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam ya halatta ta kowa mijinta na farko manzo sallallahu alaihi ce bai halatta ba sai in wancan din ya ɗanɗani abin da mijinta wancan ya ɗanɗana abin da muhallin shahada a ya sake ta saki uku hakikanin gaskiya ɗannan su ne hadisai guda biyu wadanda a ingantattu daga ciki waɗanda in waɗanda ba waɗannan ba masu magana saki uku zamanin Mursala sallah kamar hadisin ga na farko na Mahmud ibn Labidin sun kuka diba mai lamba ta hakikin Samir dubu ɗaya da tamanin da hudu da mata tamanin da uku na cewa wani mutum ya saki matarsa salata ta talikatin jami'an فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله sun ka jiba wannan hadisi na wanda yake mai rauni saboda haka na yi yuhtajju bihi da ko kadiba ko na sa'i ya rauna na shiga kai eh, ko shi sabir ya rauna shi ga hin kasa hadisi mai bi maka na cewa dallaka abu rukana ta umar kana fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji' imra'ataka fa qala inni dallaqtuha thalatha qala qad alimtu raji'iha na cewa abinda sabon ba na dogon wannan mun amsa mun karanta su na cewa ummu abu rukana ya sake matarsa Umar Kana. sai mun sallah san ya yace masa ya mai da matar shi sai ce ya rasulullahi ka san na sake ta sai uku yace ina sani amma mai datta wannan abinda aka sun kace ce ciki ka kenan saki uku sun tabbata saki uku na ko zamanin mun sallah sallallahu alaihi wasallam na cewa ko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ana saki uku kuma a matsayin matsayin saki uku tunda mun tunda yace manzon sallallahu alaihi wasallam ka san na saki ta saki uku yace ana sani an mai ita wannan shi ma hadisin irin wancan na hadisi na wanda bai inganta ba kaga magana cewa saki uku dai har yanzu bata zo ba sannan sai hadisi na gaba wanda yake shi ma na rukana ba abu rukana ba shi rukana kansa ya saki matarsa haima shi ma saki uku wani sallah su kira shi ce ni kai ni ya ce wallahi ya rasulullah bai miji ba sai saki guda sai mun sallah ta ce mai ita tambaya ce ni kai ni ashe inda ya ce na yi uku da shi ya saku ko hadisan da ka nuna shi ma ban yi na hadisi sai su uku na ma da ya kawo mana amma hadisai masu irin wannan siga wani ya sake mata zamanin manzo Allah saki uku manzo Allah ya ce kaza wani saki uku manzo Allah ya ce kaza guda 20 na dukkan su kuma ba su inganta ba kila an fahimta babu wani wanda inganta bali aka hujjar cewa an san da saki uku a zamanin mu sallallahu sallam uku din nan kila an fahimta wanda an ka sani cewa ko mutum yayi uku gudana shine ingantacce guda hadisin Abdullahi bin Abbas ga hanan lafama sama kila mu fahimci wannan wannan ɗaya kenan abu na gaba la'alla kila sai mutum ya ga a wannan ra'ayi da an kai yau sabon salona ko sabon a'a da kokarin a saba ma mazhaban malikiya ko ko a sa'a malan malam a ibn qayyim al-jawziya ya yi kokari a gurguje ya karkato waɗanda sun kace da wannan ra'ayin daga tun daga sahabbai har zuwa tabi'ina har zuwa tabi'u tabi'ina har malamai da dama yake sun sun tafi kan wannan ra'ayin a gurguje ban dan bata wasu daga cikin su yace na dai dai Abdullahi bin mas bin Abbas wanda ya rawaito mana hadisin ya tafi kan cewa cewa ka saki mace sakki hukku fi kalimatin wahida lan yaqa gudana kila fahimta yace Abdullahi bin Abbas ka tabbata sannan shi an waito daga Abdurrahman bin Auf da Abdullahi bin Mas'ud ruwayi daban-daban daga tuwa da aka waito su saki uku fi kalimatin wahida dalkatun wahida kila fahimta sannan ya tabbata Rawus babban tajiri ya rance da Allah cewa ya san Abdullahi bin Abbas garai da Abdullahi bin Abdullahi bin Abbas na saki uku fi kalimatin wahida ana kirga shi saki daya kila fahimci wannan ya ce to shi ma kan haka ka tahiya sai mu ce muna ɗa'udu cikin tabi'ai sannan akwai a ɗa'udun rabah malam ya kawo shi ya ce shi ya daga cikin masu fatawacewa saki uku fi kalmatin wahida ɗaya ne sannan akwai jabir ibn zaidin ya tafi kan haka nan sannan akwai babban sahabi dawud ibn husaini a babban tabi'ina shi ma dawud ibn husaini shi ma ya tafi kan cewa saki uku fi kalmatin wahida saki gudana sannan akwai isi ishihaq ibn rahawayhi babban malamin imam ahmad ya tafi kan cewa saki uku fi kalimatin wahida saki gudana sannan akwai amr ibn dinari ɗaya daga cikin malaman imam malikin shi ma da saki gudana sannan akwai kaurin sa'id ibn jubairi shi ma da saki uku fi kalimatin wahida saki gudana alhasan hasan saki uku fi kalimatin wahida saki gudana a Aba ya tsare shi ma haka Khallas ibn Amr shi ma haka mukatilu shi ma haka kafin ban mamaki fatawa biyu imam mali ya bayar bayan fatawa saki uku fi kalmatu wahida saki uku na bayan fatawa saki uku fi kalmatu wahida saki gudana shi ma ruwaya ta ne imam malikin taki na shi an tuma an inda aka tuma an kawa da kenan ba haka ba sannan akwai abul hasan ali ibn abdullah ibn ibrahim al-lahmi lakami shi ma tafikan cewa saki uku fi kalmatu wahida shi ma saki gudana abu ja'far bahawi ya yi kan haka nan sannan akwai a kakan imam kakan imam ibnu tayyib taymiya abul barakati kaka ne mai muntaka al akhbar wanda shine imam shaukani yawa sharhi yace masa nailul awtari ko eh sharhu nailul awtari sharhu muntakal akhbari kakan ibn taymiya ibn taymiya wanga da muka sani shi ya tafi kan cewa saki uku fi kalmatin wahida saki gudana jika nai Ahmad bin Abbas ibn Taymiya shi ma kan kaulin saki uku fi kalimatin wahida saki guda ne to ga sunan dai mana yanzu ya ce sanan cikin mazahibu mazhabin Imam Shafi'i da Imam Ahmad duk an samu cikin mazhabin sun ba da fatawa yace a mazhabin Imam Malik ya jiro su mutum goma sha uku duk gaba ɗaya suna malikan malikiya na sun tafi kan cewa saki uku fi kalimatin wahida saki guda ne kila an fahimta yace sannan kafa kulan yan masa ba zahiriya gaba dai kun tafi kan cewa saki uku fi kalmatin wahida saki uku na in ba Ibn hazmin ba kila fahimta sai Ibn hazmin shi ɗaya zan sha zai cikin wata matsala wannan mana ya ta kawo dai ga sunan ya kawo ta sama mutum talatin ko arba'in daga sahabbai har zuwa tabi'ina har zuwa tabi'ina har zuwa malamai kai ne shi sai ta nan naji kan cewa cewa dalikatun wahid dalikatun eh, salatu tsalikatin fi kalimatin wahida ce mai dalakun wahidun na shi ya dace da usulumin qur'ani shi ya dace da usulumin hadisi shi ya dace da ashar wal fiqh sannan kuma sai ba da amsa waɗancan hadisai wanda ko da yake alhamdulillah imamun nawawi sun ka gabace shi da sauran duk malaman suka ba sun fassara game da wannan wani hadisi hadisan da mutan da mun kace guda biyu na farko hadisin Fatima binti Qais da an kace mijinta ya sake ta saki uku sai ce an ka tarkatar waya hadisi ya tabbata a cikin imam muslim yace annaha zauju ha akhira salati tadlikatin mijinta ya sake ta cikon saki uku cikon saki uku kasan ku an ka ce ciku an yi wasu kamu wannan lokaci sannan wata ruwaya ma a cikin imam muslim cewa yi ha ɗalakatan salisatan ya sake ka saki na uku ka kuma ka da larabci ka san dalkatan satan ko ba haka ba saki na uku na shi sa imamu ya yace gaba ɗaya mun ka tattaro hadisin cewa ayi hujja kan cewa hadisin Fadima binti Qais ya hanka saki mata saki uku ya amsu yace sai wanda bai zuba barwayoyin ba kila fahimta yace haka za mu bada hukunci ga hadisin Aisha da tace wani mutum ya saki mata ce ta zo ta yi aure ta dawo mun sallah sai ce ba kuma ga na sai wancan ya ɗanɗana abin na farko ya ɗanɗana yace shi ma cewa ya salatan in mun ka diba ruwayoyin akwai salisan akwai akhira akwai albatta akwai al'akhira wanda an kada su sai a ce an yi saki ɗai ɗai ga na uku abin an haka kila muka ce wannan sannan ce kuma in mun ka komo kan ƙauni na gaba sai mu ce to ƙauni na gaba shine da Allah ka ce a ya za ka yi da ƙaunin Umar bin Khattabi na farko an ce daga cikin ashirin bashara bil janna na biyu an kace yana cikin khulafa wa rashiduna ko ba haka ba na uku an kace karatu abin zaka ce ga Umar bin Khattab sai ce an foshi da dama Allah ya kai min qaimul jawziya da hacin ya ka an foshi da yawa babu iyaka sun ta samu 20 ko 30 duk ga wannan kauli guda nawai kawai hujjar kacewa Umar bin Khattab na ɗaya daga cikin khulafa wa rashidina ɗaya daga cikin ashirin bashara bil janna yace babban abu wanda za mu ba da sai muna iya ba da amsa ijmalan wa tafsiran dan mun zo mu yi dalla dalla mu yi in mun zo mu dunkule mu yi yace a dunkule duk abin ka ce mu ibnu khattabi ka ce mai masumi ko kana ce mai duk abin da ka ce mai na daraja ka ce sahabina ka ce khulafa rashiduna ka ce a ashatu bashara da janna ka ce ka ce ka ce kana ce mai masumi annabi da masumi ko to ce mai tsage mai isma ya nuna na kore kila fahimta yace wannan amsa kenan ta farko in kace ba ka ita a dunkule ko in kace kuma ba ka ita a fayyace sai ci gaba da misalai irin abubuwa da yawa yace a wajen gina shari'a ko ko a babi na shari'a wannan ambata wasu abu kaɗan daga cikin da suka gabata yace a babi na shari'a malamai ko ko masu ba da fatawa ko alƙallai ko shugaba yakan kirkiro wasu hukunce-hukunce don ya magance wasu abubuwa sai ya bada sai ya bada misalai da yawa yace ba ma shugaba ba ko ko ba ma wanda ya gadi annabi annabi da kai ne sallallahu alaihi wasallam yayi kurarin shi wato ko ce ko ce daga bayan ya dakatar sai bada misali ai yayi kurarin shi shi ko ne gidan wanda bai zuwa dangi ko ba haka ba bai yi ba ai yayi kurarin ya roshe ka'aba ba wannan ta ba Ya yi kurarin shiko ne yayi kurarin shiko eh, me nake cewa na yayi yayi yayi kurarin shurusa ka'aba yayi kurarin shurusa ka'aba kuma bai yi ba saboda ni saboda yake laula anna kauniki hadithul ahadi bil kufri ko ba haka ba ya fasa wan sallallahu sallan ya bada umurni a tsare da jinnai ma qata'tum min linatin aw taraktum ko ehe wannan ya bada umurni a haka nan wanda yake in ka diba a zahiri ka gina kamar bannata ko ba haka ba ya bada fatawaccewa idan mutum ya yi zina daya ka da ba ta yi zina kai kaza na uku kaza na hudu kaza na biyar kaza na biyar ka da ita ya ce idan mai shan giya ya sha ya yi sata ɗaya a kace wannan ya yi sata a kace kawai ya yi sata a kace kai sata na biyar ta ce a kashe ba haka ba to duka abin da ya kasu a ce akwai wasu kunce-kunce da aka yi saboda ta'aziri da rada'u abin da kawai in ce akwai babu ta'aziri akwai babu hajji akwai babu ta'aziri a matsayin ka shugaba in ka ga al'umma suna so su tawace ma suna so su doki wani sabon salo sai ka yi so musu ko kai ma sai ka yi so musu da wata sabon salo nan nan ma magance wannan matsalar yace to shugaba na dauka hakan la'alla ya daidai la'alla ya kuskure ɗaya daga cikin abin da Umar bin Khattab ya dauka ce kila fahimta Umar Khattab ya kirkiro wasu abubuwa da yawa ga sunan biyar jero ya sa ai gidan yari zamanin da babu shi ko ba haka ba ya kama yawo da bulala zamanin da babu shi yana bugun idan an kai kukan mutuwa yana zalimin da suka kukan mutuwa zama zo sallah sallan bai zane kowa ko ba haka ba eh shi Umar bin zani wa yake inda an kai mutuwa ya je ta tsabta kuwa yace wace ta an ka ce wace ta ni kwa ba an ka ce mutuwa to sai an zane sallan ko ba haka ba eh eh kaga biya dauki wasu matakai ga sunan mala ya jero ya jero duk irin ayyukan da Umar bin Khattab ya yi da canda babu su Yake ba komai na ba illa babu ta'zimi wannan kuma shi yasa da sahabbai sun kaga babu ta'ziri lalle sun san shi a shari'a kuma sun kaga ya gwada kuma yayi amfani dan gwada wanda ya wannan dokar da yi sai batun sakiyar rabu sai suka ba shi goyon da haka nan sai suka dakatar da ba da fatuwayin saki uku fi kalimatin wahida saki guda nan kila fahimta saboda su ba dokar goyon baya a ganci ko a danne a toshe wannan banbanda da kaso faruwa kila fata an gane amma da yawa daga cikin su da sun ga maslaha ta samu mafsada abin da aka gudu ya kau shi na sa kuma gaba da fatawayin su shi yasa mun ka samu ku da yawa cikin sabai sun bada fatawai aka san haka nan suna komawa ga zamanin mun sallah saboda alamar yake da zamanin Umar bin Khattab radiyallahu anhu ina jin gane wannan kan haka ga ba ta dogon matsala ta ba shi yasa malamai da yawa daga baya baya daga cikin wanda ya kara tona wannan al'amari kuma ya kara zuwa gare ibn ibn taymiya ya yi ta kokari ya yi wadda ta da dama game da wannan matsalar sannan ga ɗalibinsa a ibn ibn qayyim jaziya shi ya magana game da hakan abin da ban mamaki ko ban shawa al'amarin da ana gaba da shi kwarai da gaske amma yanzu a wasu kasashe sun ga cewa babu maslaha ba gyara sai an koma ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta da zamanin ga mu'asir in muka diba Muhammad Nafi da Albani ina ga ko ban ce muku ga fatawatai ba kila za ku iya hasashi ku gane fatawa tai a koma ga wancan cewa ta asalaku salatu tadalikatin fi kalimatin wahida salakun wahidu ko ba haka ba a lokacin da ya ƙara dan jaddada wannan abin to an samu a karfiya da yawa da inkari da yawa da raji da yawa an ɗauki shekara goma ishirin talatin waɗanda kai mai musu sai gashar shan ya canza a lokacin da gwamnatin egypt ta ga cewa saki ya yawa duk da cewa ɗan sace ka sakin saki uku bi kalimatan wahida ya yawa an ana bai dakatar da saki ba sai aka ce to saboda ah, ah, umul habai ko kuma da aka hukanta da su sun yawa bar a koma ga manzon sallallahu alaihi wasallam ko da an saki saki uku bi kalimatan wahida sai a ce kamar da matarka kina fahimta har yana musu raddi shi albani yana cewa to gashi sun yace shi al'amarin biyan manzo sallallahu alaihi ba a biyan manzo ka samu lada sai in kayan shi jin yana manzo sallallahu alaihi kuma kana son ka bi shi ba sai kofar ta toshe ma ba ka komo da gaskiya dole yana rabbi a cikin littafin in kuka diba cikin salatul tarawi wanda yake yana kira zuwa ga ayi a goma sha ɗaya kina kusa wannan kadiyar yace kar su zama muna ba sai mu yi rigima da su sai an samu matsala nan gaba sadda ba a raka'a goma sha ɗaya ko ba haka ba ko san da ba a 20 da suka cewa ko 30 da suka cewa so ce a komo ga sunna dole su koma mana irin wanda mun ga kama kira can da wuri muna cewa a komo ga sunnan mun sallah sallan sit balaki kila an fahimta su koma irin wannan kada kullu halin wannan kabiya ce kuma alhamdulillah yanzu mas'ala ce ilmiya mas'ala ce waɗanda duk gwamnatoci da inda musulmi da ba musulmi ba tana ba su shawa kuma malamai gabata suna da ba da fatawa akan haka nan sawa'un hatta daga malaman saudi duk da dai hanabila ne kuma al-mashhuru min mazhabi hanabila shine saki uku fi kalmatin wahida saki uku din na kuma haka ba amma da ku daga cikin su wanda ba su tamassuki irin tamassuki na gaba da ido ruhe ko ba haka ba yanzu suna suna kan ba da fatawa da hadisi abu kaza zai daure ma kai wanda koyo shi kacce haka nan malaman yanzu da shi suka kawo ma hujja su ce ya zaka halatta zina a ce mutum ya sakin mace saki uku kuma ka ce zanna da abinci ai na takaba suna zaman zana da ko eh kaga sai ka ce mai ɗayan biyu irin amsa wacce irin taymiya in ma dunkule ko a fayyace dunkule kai ka dauke ta zana ko ba haka ba tunda mun sallah sallan ya halatta auren ya ce aure na kacce mai zana ita cikin hadari ma kai ko ba haka ba tunda mun sallah sallan ya yadda aure na kai kacce mai zana yace amma sa ta bi mun ga dama sai mu ce musu ai wanda in ma kaddara din jadalan in nace mace an sake ta saki uku nace a ba uku na ɗaya na takuma ga mijinta na ce na haɗa su su yi na ko sai ce ma kai ma haka kai da kacce an ka sake ta saki uku za ka ta ai ko in ka ɗauke su saki uku fikihu mai zurfi na sai kuma sai sai ka saurara sosai za ka ji fikihu fikihu shine kuwa mu ɗauki wanda ya ce saki uku fi kalimatin wahida uku ɗin na to uku ɗin na kai tsaye ce na sake ke saki uku ta ta fara ba da ko wanda suka ce ko sai ta auro namiji sanan ta dawo ko sai mu ce sai take ta auro namiji in take ta auro namiji sai ya kota ta in wangana sun yi aure ta sai ka na auren ta ko ya an ka daura aure kan ya giya nawa kan ya giya uku bi fresh ko ba haka ba samun kakkamanta shi kaunin wanda ya ce gudana gudana yanzu a daura kan ya giya biyu kila kuma tare da ni za a daura kan ya giya biyu to su zauna kai kana ganin yanzu saura ne saki biyu shi kuwan ga yana ganin cewa saki uku annan uk sai ce ki aka ta saki uku ko sai ce aka ta saki kai kace biyu ko ba haka ba kai mai cewa saki uku fi kalimatin da saki gudana can uku din da ya hurku kace daya wanda ya saki wasu uku kace biyu to shi kuwa ga can ya ce babu gaba ka kace su an yi sabon aure yanzu kuma ya ce gaba an kace su kuma ko yanzu sai ta aure wani ko ba haka ba sai ta ce ta aure wani da ta aure ya sako ta kaddara sai shi wanga ya koma dawa gare ta in ya dawo gare ta sura saki nawa kai da kace saki uku fi kalmatin wahida saki gudana sura saki daya ko ba haka ba shi da yake saki uku fi kalmar saki uku na rasul gareha shi uku adda saura har yanzu to sai saki ta saki guda yanzu in ya saki saki guda kai mai uku ɗaya na uku ɗaya na uku ɗaya na yanzu kai gare ta aina nawa ra'ayi na uku ni hukunci ba ta aure haka ta sojan gayar ku wancan wa sai ce kama aure ne ba ai zina ba ban gani ko kun gane cikin zai ce kama aure ne ko saki ɗaya yi ko biyu yayi zai ce kama aure ne saboda a shi garai uku annan uku aka jira kuma guda yayi Allah sa cikin an gane wanda ya amfani da hankali balantana mu ba mu da irin wannan hankali na tuwo ko ba haka ba hankali na shari'a ta amfani da shi abinda shari'a ta ce kuma abinda Qur'ani ya ambata suna ta tabbatar shike na shi aiki ala kulli halin karatun mu wannan da inda mun shiga a cikin wata ɗaya wata biyu ta sarkiyana abin da sha mutane kasu ga ana saba ma abin da sun ka sani sosai ko kasu ga ana saba ma abin da sun ka sani sosai hakika ne gaskiya karatu tukan mu da yanzu har zuwa wata daya na bulugul marami da muwatta za mu same su haka na ko ba haka ba amma hakika ne gaskiya ko menene ne ka san alkitabi was sunna amma abin da dai za kai in kai kure ka nemi Allah gafara ko ba haka ba amma kai kana na alkitabi was sunna wannan shi za mu saka ta akai ne sai mu koma ga karatu mu na bulugul marami sai mu diba hadisin Abu Huraira ga masu takikin Samir shine hadisi na dubu ɗaya da tamanin da shida dubu ɗaya da tamanin da shida wa an Abi Huraira ta radiyallahu an qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه salafun abu uku matsaloli guda uku jidduhunna jiddun gaskiyarsu gaskiya ta ka zan serious in kai serious cikin serious din na wa hazluhunna jiddun wargi wasa kace wasa ta ita ma gaskiyarta ta ma'ana dan abu uku ba a wasa ciki da kai magana ko da wasa ko da gaskiya abu ya wuce in dai kai wannan na daya an ka saki afwan aure da ka ce ka ba da ka na amsa wani na ba ka iyaka ce alhamdulillah na ku gode na amsa shi ke nan sai in ka ce wani saki ne ka saki ba tun ka amshi shi kenan ko ba haka ba sai kawai a cika da rukunai duk yanzu an samu an samu wali ka wali ko ba haka ba ga malaman fikir suka cewa an samu almuhallu abinda almuhallu inda za a ga aure azawji wa zawjatu tunda ce iyaka kuma gani kaga an samu wannan an samu suiga shi da kace na baka nace na karba al-ijabu wal qabulu ni da ba sabo ba sadaku da shahid da shahidi adadin ko ba haka ba shi kiran sa hannu aljihun da dubu goma ya baka ko ba haka ba an yi sadaku haka wata da aka Allah ku shaida kun ya rage saboda haka babu wasa ko irin wannan da muka wasa kaza kaza wani fa gaskiya so ko ina hawa ka tawa zo kaza kaza to wani to ba wasa aure in kana wasa ta komai kake wasa aure yawa wa talaku ba wasa saki Ku wanda mace ka kuma sai ka kuna raha ka kuwa ta saki kaka ce ina a hakan kiman ce kace sai ko da mu gani kaka ya gani eh kaka duk komai da inda ka jiya na za ku wanda ka gani haka nan saboda nishadi ya kai ko ba haka ba ka ce wai zuwa ne ko kana saki na ka ce a kwarai da gaske sai ki gani ba su take ba kuma in tace sai ta kuma yake wasa ta babu Allah ya tsari sannan war raja'a kuma in kace ka saki matar ka saki ɗaya ko saki biyu akwai sabon yanzu aure ranar da kace wance eh na mai sheki ko ka faɗa mai babanta ko wani nata shikenan ka mai shi ba a wasa cikin su an fahimta nan ya ce uku hadisi ya dan gaga gaga amma mu ga hadisan uku da gaba ɗaya ku za ku ji rahu al illa an-nasa'i wa sa'ir hibban wa fi riwayati ibn adiy min wajh akhar da'if at-talaq wal itaq wal nikah ko ba haka ba suna an kamar da ita at-talaq amma abinda aka kare nan wal itaq wal nikah saki da ni wal itaq da enta in ka ce ba an kana dauke ta ka ko babu wasa sannan ni wal nikah sai a ce mun samu abu hudu kenan ko mun samu aure mun samu saki mun samu kome sannan mun samu yantarwa mu koma karanta na ƙasa wal harith ibn abi usama min hadisi ubada ibn ubada ibn ke rafa'ahu shi ma daga zuwa ga annabi yace la yajuzu al-la'ibu fi thalathin baya halatta ai wasa ga abubuwa guda uku at-talaqi wan nikahi wal isaqi saki da aure da yantawa faman qala hunna faqad wajabna duk wanda hudu sun wajaba shi ma wasu nadu da'ifun to da wannan na karshen ga da muka karanta wanda muka ce sanadu da'ifun da wancan na sama garai na idun adin duka su ifaina amma shi wancan na harko na abu huraira hasanun na to amma in ka gwama ya su duka sai ka hukunci guda suka ba su ko shi yasa sai wadanga da ifan sai a ce hasanun saboda wancan shahi hasanun bi shawahidi hasanun in ka tarkata su hukuncin ya tabbata ba a wasa ga abubuwa guda hudu saki aure kantawa da kuma raja'a ina fata mun gane abu na gaba sakin zuci ba ɗauke saki ba shari'a tana hukunci da abin da ka furta ko ka aikata a saki ma shi ma shi samu ka in ka furta wanke na amna sake ki ko kuma ni kan rubuta ba amalu bane kan rubuta ai ka aiki ko bata ku tafa misali wa ana jura radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم إن الله جاء النبي يشي حقيقة الله مدرسين تركي تجاوز عن أمتي يا يا تيما الأمة يا كود كي جميل الأمة ما حدثت به نفسها أنفسها أجل da ta شكرا wasa wasu دي rayuwarta duk wanda كما wasu إن كان أظن كان إذن kamar har in ta kusa ta ka ta hasa za ka zo kai rugun kai ka wuni ka kama jera shekara uku ko hudu alherin da kai mata ko ba haka ba alheri ya kashe mata kaza ya kashe mata kaza ya yi kaza ya yi kaza ko tana yi kai da na tuna wata na tunawa ko ba haka ba sai ke wato wata ita kai ne haka kai ne na fice ta wallahi kai na na bari ta fice ta ko to ko ya ce ya ta so dubu cikin zuciya inda bai furta mata ba babu komai kuma in dai bai rubuta ba kila an fahimta saboda haka ya ta alwashin saki ya ta alwashin saki sai duka bai ba guna ne, ala kulli hali kenan saki sai an furta ko sai an rubuta wannan kenan sai ka sa cikin sharɗan saki daga cikin sharɗan saki ya zan ka faɗi da harshe ko ka rubuta daga cikin sharɗan saki ya zama kayi shi ne da nuhi ba da kuskure ba ba mantuwa ba ba tilasta ka an kai ba وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه إن الله وضع عن أمتي Allah bai ta zarki ya yafe ma ummata ya kadan ma ummata wannan lafazi shi ya inganta lafazi inda ta jawaza a ummati wanda ya zo cikin abubuwan hadisan yana dan rauni amma wannan shine yafi shi ma wannan ga wasu manganu nan ta eh na cewa bai inganta na cewa kaza na cewa kaza amma dai ala kulli halin hadisi karshe saboda hanyoyi da yawa da asgari ya samu tudun nasira kila gani ba inna allaha wa ta'a ummati al khata Allah bai sarki ya ce ma al'umma ta al khata kuskure kuskure kai mai ka ce matakka wance kaza wani abu wance dauko min kaza wance ba ni kaza wance albishirin ki goro kaza sai ce na sake cikin maganganun da yake kurin baki na kafa babu komi babu komi Allah ya hini wal nisyana kuma Allah ya hini mantuwa idan mutum ya mance ya saki mata ce shi ma Allah ya hini masa wa masukurihu alaihi da abin da an ka tilasta ku a kai shi ma an ka tilasta ka dole ka sake ka don tsoro kace ka saki ko ba haka ba shikenan bayan ya wuce azzalimi ne kace ka taba da Allah ko ba haka ba ka taba tuni lahiya lau sai dai nan malaman suke sun kara wani wata kalima a wannan babin sun ka ce wa matukuri alaihi sai suka ce bi ghairi haqqi abinda an ka tilasta shi a tilasta shi ya sake ta kuma ba tare da haƙƙi shari'a ta ce sake ta ba ai kana iya zaluntar ta ko ka wani abu na dole a tilasta ka ko ba haka ba uwa ko uba ko hukuma ta tilasta ka ka sake ta ko in ta saki yayi amma saki da gairi haƙƙin sakin zalunci aka zalunce ka aka hi ƙarhinka kawai na wanda ka santa kuma shi hada iko kuma kaza kaza yasa an ka tilas saka sake ta ko a kira ka a ce to abinda muka so kai kaza in wallahi ba kai ba duk abinda ka jawo ma kai kaci. to duka wannan Allah bai kama kar wannan kuma in wannan maza ta kauce kana iya dawa da matarka babu wata matsala wannan mu rike wannan abu na gaba shi wannan irin ka tobara da mutum ka cewa na haramta matata ko kuwa ce duk abinda da aggaran yau haramun na ga duk abinda da nin mallaka alayya haramun kalima haramun ba kalima saki ta ba malamai saboda haka in ka ce wannan shirme ina haka in dai kan wanda kalima haramun a kamin zo ga wannan hadisi wancan hadisin inda Allah wa za'an ummati al-khata wa nisyan wa tukri ayyuhu bari ga mashirahu ibn majah wal hakim wa qala abu hatim la yathbutu abu hatim da yace la yathbutu lalle daga cikin hayoyinsa in ka bi su la yathbutu musamman konan na arba'un hadisan ka bi wannan za ka iske hadisin ya rauni kwarai da gaske amma in ka bibi hadisin da yawa za ka gane akwai hanyoyi wanda ke kyakkyawa na kuma ingantattu na kuma in ka tiba ga hanin a tahqiqi kasa sabira na cewa sahihun rawahu ibn majah wal hakim wa fil asl tafsil zalika Ha zuwa kaza kaza sai cewa bayanin masahab ulama wa kalam abi hatim fil ilm ya kawo saboda haka na duba da hadisin ga duk malamai da yawa su inganta shi kuma sun ba da amsa game da magana abu hatim da yake layin butu abin nan da ya gani sun bashi amsa wanda yake la da iya ila mu ta magana game da wannan amma ko da kaddara hadisin din bai inganta ba muna da aya ko ba haka ba rabbana la tu'akhidna in nasina Allah ya ce kar fa'altu ko ba haka ba rabbana tu'akhidna in nasina aw akhta'ana ba ga biyu ba alkhata wa nisyana rabbana wala tahmil Alina isran kama hamaltu alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi shine wa koyi wa alai ma la taqata lana bi kuma kun karanta hadisin a cikin musulmi ko wacce kalima sun kauri sai Allah ya ce kad fa'altu kad fa'altu na yi muku na yi muku wannan su ce kakkai mana kaza shi na yadda kakkai muku na bani kakkai kaza har zuwa karshen amana rasulu saboda haka ko babu aya afwan ko ba hadisi ba muna da aya rabbana la tu'akhidna har zuwa karshen ta mun fahimci wannan ko game da wannan hadisi shi kuma na Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma qala idza harrama imra'atahu laysa bi shay'in an gane ba yace idan mutum ta mata tace ba komai ba kawai soki buru suna yi kawai ya ya kawai ya koshi na sai na tabbata amma abu guda za a bashi ana bashi horo ga hinin zuwa sai Abdullahi na Abbas ya ce wa qala la kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an kula da abin koyi ga manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ya haka ba ba haka ba kuma Allah ya ce mai babu komai manzon sallallahu alaihi wasallam haramta ga ah, sadaka ce ummi mar'in mu jirahima marisul qibtiyya ko ba haka ba a lokacin da Hafsa da Aisha radiyallahu anhuma suka yi mai kifi ne mata ko ba haka ba mun san da ita Eh, in ta tuba da Allah saka musu in ta tuba ila Allah fa qad saraftuhuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mutaqa kamun farko ayi Allah yace ya ayyuhan nabiy ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tattagi mabata azwajika ko ba haka ba eh sai karshe ni Allah ya bada hukunci ga wannan abin da manzo Allah yayi ya manzo sallallahu alaihi wasallam Allah bashi umurnin cewa ya kafara kad farada Allahu lakum sahillata aymanikum to ga saboda wani sai duka menene alaihi Fahuwa huwa yaminun yukaffiruha an gane ba fa yaminun yukaffiruha idza harrama rajulu alaihi imra'atahu idan mutum ya haramta mata ce a kai ne yace ya haramta mata ce kalima haramu ya ambata fa huwa yaminu yukaffiruha rantsuwa ta kawai da kafara wal an ka budu sallallahu alaihi wasallam ummin cikin suratul tahrim kada faradallahu lakum tahillata aymanikum ko ba haka ba har zuwa aya saboda haka babu illa mun ce musulmi ya waito shi ko in ka diba kasa samir ya fidda shi dubu ɗaya ɗari hudu da saba'in da nawa da saba'in da uku ko to mun ka ce bukhari shi ma sai ka zuba lamba hadisi ina ɗansa shi ma dubu hudu da ɗari tara da goma sha ɗaya in ka diba nan za a gani ne bukhari sai ka ce dubu hudu da ɗari tara da goma sha ɗaya duka so bai toshi na cewa idan mutum ya haramta mata kai ba ta haramta ba babu wani abu da abisa kai ne ya yana nan lahiya lau abin da aka azamai ya yi kafara kamar ya koma ga mata mun fahimta tambaya bancin kalima haramun ita ta zo ga shari'a an ce ba komi ta ba kawai kafara an ka azama ko akwai wasu kalimomi na saki banda kalimomin da mun gabatar da mun ka ce akwai talaku sannan akwai tafrihu sannan akwai furka tunda Allah mu dauki sarki an wanda su idan dallakatu mun nisaa ko ba haka fadan ne ko sun maimaito da yawa sannan au sarrihuhunna ko ba haka ba fata alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamilan ko ba haka fa imsakun bi ma'rufin au tasrihu saboda haka talaku da tasrihu sannan kuma faraktu akwai fa au faraktu la faraktumuhunna min qabla an tamassuhunna ko wa qad faradun lahunna farida akwai kaliman mufaraka idan ba waɗanga uku ba akwai wata kalima da aka unhwani ta zama madadin saki Ibn tayyib ce babu ta su daina kila an fahimta jumhur sun kace a'a duk wata kalima wadda in an ka tambaye ka an ka ce mi ka kanuhi kana cewa faki ni kamihi to in kai wanda kuma da mihin faki faki kila kun fahimta in har an ka ce mi ka kanuhi ka ce faki to in haka na to saki ta in kan wani ita ba a zarta ma sai an tambaye ka sun ka ce saboda ni saboda kalimar ga alihi ibi ahali ki kura karanta wa na shi radiyallahu anha annabnatan dauni ibnatul jawd kun santa ehin lamma udkhilat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam an kai ta wajen manzo sallallahu alaihi wasallam wadana minha annabi ya kusa da ita qalat a'udhu billahi minka ba mun so hadisin ko saboda bata san wani abuwa suke ba kuma bata san annabi na ba ko ba haka ba tun da ba da an kato ana ce mata ke yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ka cewa yana so ya ci har aka yi ce a'udhu billahi minka sai ta ahamu shi ma mu Allah na ta ce musu sai na za ku yi ga wanda Allah ya ba da alheri shi ku yaki ko ba haka ba eh shi Allah ya nuna alai shi ku yake Allah bai bai bai bai fa alherin ba ala kullu halin sai anan yace mata qala manzo Allah ya ce laqad usti bi azim ko wata ruwaya wani lafazi laqad usti bi mu'ad ke ne ni tsayi da babban da yanka ne mai da shi dole ayi shine Allah sai ce mata ni ilhaqi bi ahliki tashi koma gidanku koma gidanku rawahu bukhari kuma fat shi ke na annabi na nufin saki don kun san saki na kuma ta ce har abada ko ba haka ba ashe kaga il haqi bi ahliki kala cewa kalmar laquna ba shi bane tasrihu na ba shi bane mufaraka ne ba shi bane shi yasa malam fito da nan ta sun kace to at-talaqu ismani sarihun wa kinayatun akwai sarihi wanda a karara kamar talaku ko tasrihi da mun kace sannan akwai kinaya Wanda ita ce an tambaye ka mika ka nuhi in ka ce an yi da halitta an ka ce wani na ga magana kana nuhin mai halar ce Allah ina ga direta in ka ga da in ya fi wani kalmi to shi ke ko ba haka ba kila sai mu ce daya kila fahimta amma abin da samu ka ce in haƙi ta halitti sai in kayan niyya muna da hadisin Ubay ibn Ka'ab hadisin waɗanda sun ba su samu zuwa yakin Tabuka ba su uku din ko ba haka ba karshe da sai gaji gaji sun kato annabi hana ai musu magana sun ka kwana arba'in ba a yi musu magana cikin kwana arba'in ran nan annabi aika musu yace kowa ya kaura shi mata ko wasu daga cikin su da sun ka shiga suka ce ma ya guda ce mata ce to ke ga annabi abin da yace saboda haka kaza kaza kaza kaza ban san abin da kare ba sun ka tashi ita matan wa'ancan suka suka tambayi mu sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah to ka ce mu kaura shi mazan mu don ba mazan sun kace don annabi magana da mazan su matan sun kace ya rasulullah to ni ka abin ni me aka ni miya. ce ba na ce take ku ba su sake ku ba ina nufin kasu ku sarshe ku kila fahimta sai sun kai zaman su tare mazan su sai shi wanda ka ba labarin eh ka abu ibn malik ne ka san shi ka zaci ubay ibn kalib kurina ka abu ibn malik sai ya ce sai mutane sun ka taho sun ka same ni sun ka ce kaga yan gidan mu, sun ka ce kaga da wane da wane abokanka matan su sun ce sun ɗabi alfarma ga annabi ya sun ce suna da mijin su su dan kai mai abinci da abi da abi da ka tura mata ita ma taro koma ma yace ha ina wanka sani ko a tafi kuma allura ta jagal ma eh a tafi a ce ta wajen da a samu ta ce ta saka ta turici ko ba haka ba eh saboda haka ban taɓa cewa sai to ce mata wani ta ce yace il haqi bi ahlik wannan daidai lafazin il jiba na nassin bukhari da muslim ko nan kusa kusa tsira da salihin ce mata il haqi bi ahliki wannan kalmar ta ne faɗa masa ta ko kasu ɗan kayan da diga ta koma gida kwana goma tur plus arba'in hamsin ko sannan tuba ya sauka kuma ya ce ta dawo kuma manzon sallallahu alaihi wasallam bai ce karabu da matakka ba dan nan malama sun kashe ta cikin il haqi bi ahliki kinaya ta sai ayyuhin saki ta kaza ma saki Allah ta mu gani abu na gaba وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح باب سكي في اي اوري باب سكي في اي اوري ولا عتق الا بعد ملك باك شيء كادو يتباوى sai ان كامل لك sai ان كامل لك انا kuma hadisi na ingantacce alhamdulillah abinka da ban sha'awa rahu abu ya alawasa al hakimu wa huwa ma'lulun amma hadisi na ingantacce duk da cewa ma'lulun illa ba mai rarna shi bane duk daga cikin illolin hadisi illatul qadiha ko sai an ce illa qadiha illa mai shuka hadisin ta rarata shi waga illa ba qadiha ce ba kamar da sabir da sauran malamai sun ka ambata kamun mu ci gaba abin da kasance kuma akwai hadisin ga hitan sai gane har yanzu in kaddi sunna alkitabu sunna ka huta amma a mazhabin malik in ka ba a cikin askari at-talaqul munjiz at-talaqul mu'allaq akwai shi ka ba bani in ka kana iya sace mace duka mun ka aure ta kuma ta saku in ka ce wallahi duk matar da aura ta saku duk wanda ya aura ta saku da an ce misali wanda mun ka saba nan ku cika da fatiha ko ba haka ba sai ta kuma gidan ta saku ko ba haka ba a cikin malikiya suka ce in ma kaji mace ce wacce in na aure ta ka ina nake zama da wacce mata ai wallahi ko rashin zan aure ta ta tafi ko ba haka ba sun kace tana nan ce, kamun ka aure ta <laughs> kaga abin da shi sa ra'ayi dai ga harka ko ba haka ba ra'ayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ya ce la dalaka illa ba'ada nikah duk hauka ta haka in na sake mata ta saku duk wanda na aura ta saku akwai mai cewa duk mace mai suna wance in aura ko na sani ko ba sani ba ta sata ko ba haka ba ha aka yi halla jama'a ba wajen hukunci ba hukunci mai da wadanda suna cikin waɗanda ba a masu ga shari'a duk ba su ma faruwa amma sai a tawace ka wajen karatu sai a ce mi to in an kai rashin sa'a to sai a aure ta amma bai san sunanta ba sai ya kwanta da ita ta haihu ɗaya biyu uku ranar sai ya tambaye sunan da sai ya sunan da ya ce na ya hukunci to kai ba Allah waka auren mata a yi hawa ɗaya biyu uku duk bai sunan ta ba eh? duk bai sunan ta ba kawai dai nau'i na irin dai kila a wasa kwakwalwa ko <laughs> wa khairul hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi أخرج ابن ماجه عن ابن سوار بن مخرم مثله إسناد حسن لكنه معلول أيضا شيخ ابن ماجه شيما كتب لقى ابن سوار بن مخرم يعني بديل له هم إسناد إنسا ميشونا أما شيما معلول حتى نسأل لك شيء معلنا متشقبا وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر لابن آدم فيما لا يملك ولا إتك له فيما لا يملك wala alaka lahu fi ma la yamliku akhrajahu abu dawuda wa tirmidhi wa sahahahu wa naqala an al-bukhari annahu asahhu ma warada fihi hadisin insha Allah kaga ya samu ta daga Amr ibn Shu'aib daga babansa daga kakansa wannan jikan Abdullah ibn Amr ibn al wannan sanadi an sha magana game da shi ala kulli halin sanadin ku in bai da wata matsala wata da daban in dai wanga sanadi dai na to sanadi sanadu hasan saboda haka wanga sanadu hasan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nazara ibn adama babu alwashi alwashi bai wata ga dan adam ba shi ma la duka ga duk abin da bai mallaka ba don ka dauki alƙawari ko ka dauki Allah alwashin zaka yi sadaka da abin da baka da ko ba haka ba Allah na dauki alƙawari duk da dai ba a haka nan ko amma ka taraka Allah na dauki alƙawari in dan uwana wani kaza ya dawo daga tafiyar da ya hajjin gada an kace in ya dawo lahiya mata ta in ta haihu lahiya ko kaza kaza na alƙawarin sadaka da motar babana ko ko na alƙawarin sadaka motar wani wani nan kuma ba ta kasa ba shi ma na yamliku ko ba haka ba ko ko ka ka ko sisi ba ka da cikin jini kace na dauki alƙawarin miliyan guda ko ya ga miliyan guda Mhm, irin wanga alwashi kafara ɗaya kai ya kama da rantsuwa sannan wala ita kame shi lahu fi ma la yamliku babu kirki ga abin da baka mallaka ba ko ba haka ba kace ka dore ta wani wanda kuma ba bawan kana ba ko kace ka dore ta ida duk kasawan ba ya dore ta ba haka nan ba mu'allaq ta'rifu mu'allaq kamar da ba talaqu mu'allaq cewa tun baka samu baka ce in kasta mai ya safu to ba ba itifun mu'allaq a fahimci wannan sannan wala talaka lau fi ma la yamliku eh duk wanda ka faki in dai baka rike banta ba fakin banza na kirmina surutu na haka an gane a kula wata magana ta nan akhrajahu abu dawud wa sa wa sahahu ko dai eh, duk da dai tirmidhi yi na amma dai hadisin hasan na da kai martaba sai ba saboda amr ibn shu'aibi hadisi ne hasan na haka malamai sun ka bashi amma wannan wannan qala al-bukhari shi tirmidhi ya ya cira su fatwa ga bukhari ba amma da imam al-bukhari na sun kuka ba tirmidhi zai yawa so da yawa in ya kawo hadisi sai ce wasu antu muhammad ibn isma'il yani al-bukhari ko ba haka ba fa qala innahu kada innahu hafi hadithun hasanun ko innahu hadithun sahihun ko innahu hadithun da'ifun duk haka saboda haka shi ya tirato yace ya tambayi imamu al-bukhari imamu al-bukhari yace annahu asahhu ma warada fi wannan lafazi ku kula da shi ba ta an kai sahihi na ba ba cewa an kai sahihi na kaka ce ai bukhari ya kai sahihi na bukhari yace duk hadisan da ka tahowa ba a ɗewaitawa tun baka mallake bawa ba ba a saki tun baka mallake mata ba ba a kaza tun ba a mallakai ba duka hadisan duk suna da matsaloli wannan shi ya dama dama a fahimta saboda cewa ya shakku ma warada fi aiki hadal babi a wannan babi na kazartar da hukunci kamun mallaka abin hadisai ne duka suna da yan tangarɗa da illoli wannan shi ya kiso zama a sako kila ga an ga kwatanta da su da su shi sahihi na amma an ka auna shi da yi na yin zani na awon hadisai ba ba ne hasanun kila an fahimta ku kara diba can taliki na ƙasa za ku ga hakan hadisi na karshe وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يك حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم حديثنا صحيح من الحاكم نعم أن كاوه cikin babu talaki kaddara mutum na kwana sai ka mulki sai mulki yana dangi da matakai cikin mulki ko ba haka ba tabbo ga yake yan neman shirya na sake cikin walki ko ba haka ba ko a cikin walki na yake ko da ya hirgis ya gane walki na eh ya ce aka maka Allah to kajul an sai kawai sai ka ja mai an gaji ko ba haka ba eh usul kalama an sadakatin anin na'i ya sai sai kiza saboda aka <laughs> sai cikin walki ba ko yana ba kawai <laughs> shedan na kawai ka sai samu matsala ga iyalinka ko ba haka ba eh manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an daga alqalami wato ba a rubuta laihi sannan ba a zartar da hukunci dun amun kila an gane malikiya sukan ce laihi ababu amma akwai hukunci kila kun fahimta don a fahimci kadiyar shi yasa a mazhabin malikiya waɗanda babu bukka waɗanda fatoyi haka za ka samu a matsala da yawa ciki hasali ma za ka samu zan ce kai hankuri nake barkata don saboda saboda za ka samu tunka da walwala sai su ce a ah, ga hadisi abin ne da kamihi raf'ul ismi ya kamihi raf'ul ismi laihi abaka da amma wal hukmu sabitun babu buka da yawa sun kawo haka sun doki sun wa babin wanda ya sha da azumi ni nasin hadisi ya ce wanda ya ci ko ya sha da mantuwa ko fala kaza alaihi fa inna ma ata'amu Allah wa takahu ko eh sun ka tiya laihi abbamu raful ismi amma hukuncin nanan ya kabi kina kun fahimta to duk irin waɗannan hukunci kaza ka da yawa da yawa la kaza illa kaza la zuwa liman al-ismu haka mihi kaza kaza amma la salata li al-rijal masjid illa fil masjid ko da da irin waɗannan dai to ce ismu an ka dauke ba hukumu ba kan haka su in kai suna yace ma akwai laifi eh eh to mu mu fahimta sosai kwarai da gaske rufi al-kalamu saboda haka masra mai kyau al-ism wal hukumu daulaihin babu sannan hukuncin babu shi an ɗauke ma ba in ka sha ga azumi ba ran ko ba zunubi ko ba haka ba ba ran ko ba zunubi haka nan kana kwana kana shuri-shuri ka sake matarka sau ɗari ko guda ba kai ba yanzu ko ba haka ba Allah ta rubuta wa an sabiri hatta ya bara haka nan karamin yaro wanda bai balaga ba sai ya girma kila irin wanda ka aure da yaro sun bai balaga ba kila kawai suna wa kasa ta tabbantai sai ki na take ki ko ba haka ba ko ni ba a yi ba tana nan wata sai a ce ka take ta kai ka aure ta ko <laughs> sannan wa annal ya hatta yaqila shi ma mahaukaci sai hankali ya zo yana lahiya lau suna gunda mata sai lahiya lau sai wata kaza ta gitta sai kuwa. auka ce sai na ta saki ta ya kama an batun mata tana sakan mata saki babu iyaka babu komai sai a aka mashi a daure Allah ya bashi lahiya Sai hanka bashi lahiya la'a ce ga mata na kuma kullum bai ta ta su. ko ba ka bai san ma yayi ba eh eh wa awifika ko kuwa sai ya farka hatta ya aqila awifika kalima hatta ya kila in majanunu na kina gani majnun saboda jununu tana da yawa a malamai suna kasa jununu akwai wadda iskoki ka kawo ta aljanu wa kawo ta wadda wanda likitoci mahiya ba ba su magana kan wannan ko ko wasu wanda a hali daga cikin su kare ta wannan amma lalle akwai takabbutul junun ko ba haka ba akwai masul Qur'ani ya tabbatar hadisai sun tabbatar ana isamu haka sannan akwai waɗanda kuma a matsalar kwakwalwa ta shi da faɗuwar mota ko bugun wani abu wanga shi likitoci sun ka sani ko ba haka ba eh ya buge mota kwan ya kai ko ko wani abu nashi ya samu a wani abu gaucewa wani abu sai a ce ya samu hankali sannan kuma akwai na shaye-shaye ko ba haka ba to idan na gocewa hankali na ta gaba ɗai to shi za a ce mai a ko ba haka ba in ya samu hankali idan kuma kila wa saboda shaye-shaye da hankali ne bace ko kuwa a janye dan kadai irin waɗanda shi cikin sun ka zo daga baki da ɗan ganga gasu sai a ce ya fika kila fahimta ala kulli halin da duk waɗannan idan mutum suke mata cikin waɗannan matsaloli babu saki kuma bai tabbata ba sai hakuri mutan sa ba ga guda a gurguje babu raja'ati saboda bai da wani dogon bayani ma'ana idan ka sake mata saki ɗaya ko saki biyu matsayin ba kai uku ba gaba ɗaya ko ba haka ba ya halatta ka ce ka dawo da ita kuma ka adda haƙƙi kuma in ka ce ka dawo da ita shari'a ta karɓan ma da ka faɗa mata shi kenan wa an imran bin husayn radiyallahu anhuma annahu su'ila an ar-rajul yutalliqu thumma yuraji'u wa la yushhidu فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده أنت بقى إمران بن حسين in kuna tunawa mun kawo ga hadisi farkon budawa daga cikin farkon budawa irin a kangi da wasu abubuwa da an ka gindaya don saboda ka sake waita sai ka shaida ko ba haka ba sai ka shaida sai muka ce wannan shine ra'ayi ko fatawat sai Imran ibn Husayn daga hadisi daga Imran ibn Husayn annahu sai ila an rajul an tambaye game da mutumin da yutalliqu zai saki mata thumma yuraji'u sai ya dawo ita ya sake ta daga shi sai ita sakin ya ko ba haka ba sannan kuma ya dawo daga ita daga shi sai ita ana haka nan wala ba bai shaida da kowa ba fa qala sai mun sai shi imran musa yace a a ashhid ala talaqiha wa ala raj'atiha in za ka sake ta sai ka shaida in za ka dawo da ita sai ka shaida kila haka saboda haka daga cikin sharɗan raja'a a shaida kila haka ci wannan duk dai ɗayan ƙaunin shine in a zaki sai an shaidar malamai da yawa jumhur ba kan haka nan ba sun ajiye shi matsayin mustahabbanci ko matsayin ya kamata ko ka sake ko baka shidda kowa ba akwai sakin da an fahimta amma dai kawai kuje a samu yaƙini kuma ya zan gwargwado mutane kula da ku don ka a samu matsaloli a zan ka shaidarwa yaki ke ma mace ɗan ka sake ki ki yi kokari a shaidar da mutane ya hikaya kariya gare ki dun maza in ji mata ba ɗan goyo na ba ɗan goyo na ba ko eh namiji ba ɗan goyo na ba in ji mata saboda ka wata rana a yi auren ki auro ne ce wallahi shi bai sake ki ba ko ba haka ba yanzu ana nan ma wani rikici yanzu ake yi ana tambuwar kan irin wannan wani ya saki mata ya ɗaura mata aure bayan ta kare ta komai da komai ce wallahi bai ba in kuma akwai wanda ya san ya sake ta ya faɗi kuma daga shi sai ita kuma da ya sake ta lalle sai da ita kuka ta taso gida ta taho amma babu takarda rubuce saboda haka sai ta yi wata ta ta kare idda an gama idda kuyi uku ta yi aure sai da ta yi aure ana ɗaura aure sai kai ƙara kotu yana karatta da ƙara ubanta da uwarta da malamin da daura aure <laughs> in za ka saki sai ka shaidar in za ka mai saka shaidar har ka saki da wani tabargala daga yau ko ba haka ba yawwa saboda haka in mace ta ce ma an sake ta kace ina takarda ta ce bai baka ba hanya to ka bincika ko ba haka ba kana ita ma ka tambayi mutumin cewa in ya take ko don ka san ka saka cikin alaka kai وعن ابن عمر أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها من كان تعجيز لا ابن عمر يتشي لو كتن بسكي ما تسا منظر الله يتشي ربا بنسا باشي أمرني يمين إسا a shiga ana ana raja'a kawai shi muka sumbuci ana raja'a eh amma inda ta ka zama dole idan ka saki cikin haila dole ka yi raja'a amma in ba cikin haila bane ala khiyari insha Allah mun ga mutaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta akwai masu alaƙa da baji a Ah, Allah ya saka malam da alkhairi kuma Allah ya bashi lada ta karantarwa ah, akwai tambayoyin da mutane suka rubuto duk da yake wasu su duk an karba su a cikin karatun da aka yi ah, za mu dan karanta wadda dama an karba sai mu bar kawai mai tambaya na farko yana cewa malam da Allah ni a hukuncin wannan wato wanda ka ba da labari game da matatai ga wani sai ya ce mai sakakkata wato ma'ana kamar dai sagwababba kun ga wannan an yi bayanin shi in dai ba nuhin saki ya kai ba duka an yi bayani wannan yake cewa malam ne hukunci wanda ya aiko ma matarsa sako a waya ya ce ya sake ta to malam akwai sakin shi ma dai an ba da akwai sakin ana saki ta hanyoyi da dama ga waya ana saki ta hanyar text ana saki baki da baki ana saki in dai kai mata text kuma ta buda ta karanta ni wane mijin wance na sake mata ta wance ko ko yana magana da ita ne na sake ki kai ta saku insha Allah akiya wannan ya ɗauko tambayar shi ne ta wani magana da aka yi na gidan yari shi ne ce shin ko ya halatta kenan aikin gidan yari wato prison officer ya halatta mutum ya zama ma'aikacin gidan yari a kwarai da gaske ai da muka ce Umar bin Khattab ya asasa gidan yari ba dauki ma'aikata ba kai gana to wato wasa gidan yari din eh ai ya halatta la dai kawai ji tsoron Allah ko ba haka ba da kowane aiki ka ji tsoron Allah Allah sa a wannan yake cewa malam mutum ne ya hasala da matar shi sai ta tambaye shi da ta je gidansu wato wata lalura misali sai ya ce in tattafi ba da aurensa ba sai bata je ba sai wannan lokacin kuma sai ya hushe hushin nasa sai ya ɗauke ta da kai ne ya kai ta <laughs> yaya aurensu <laughs> aurensu na nan don kadiyar abin dama akwai karina karina ta nuna lokacin na ya kanuhi ko ba haka ba sadda ya ce in tattahi ba da aure ne ba karina ta nuna hakan kawai abin da aza ko ya ce kamar mai magana lawali da ya cewa ya sa a ayyuma ko kullama ya ce sadda duk kistai to ba haka yace ba ko da duk shiga gidanku ina sakin ki ko ba haka ba ko sadda duk ki abu kaza ina sakin ki to bai ce haka nan ba kadina ta nuna wancan kadiyya wancan na magana farko ita yi tunda har kai ta aishi kenan babu komai ga mai al'amari insha Allah wannan yace ina hukuncin wanda ya rubuta ma matar shi saki amma bai bata ba sai ya ajiye yace to idan wani ya gani ya karanta sai ya je gaya mata ba tare da ya nuna mata takardar ba ta saku kenan ban san wanga ba wannan yace malam mutum ne ya ce matarsa idan ke fita waje ko unguwa to ƙarshen mu kenan kuma aka tambaye shi yace saki yake nahi yace malam don Allah menene hukuncin haka to ta hitan tunda cewa in ta hita ko yawwa shi ma mu'allaq na in ta hita ta tafu in ba ta hita ba shikenan tana da aurenta a kula in dai tana mata tai in yace mata haka nan tana nan munjiz aka ce mai akwai munjiz akwai mu'allaq tun kan mu hada su mu'allaq da muka ce in bai aure ta ba in yace haka nan wala harka banza ta magana dai ta yi kai in tana matsayin mata ce munjabun aka ce mai saki na ya rataye shi ko ku saki na ya zartas in ya ce da duk ta tahwi kaza ko ta shiga ya sake ta to in ta ya saku wannan abin da bai naga a ƙarshen tambayoyin kenan wannan sanarwa ce aka bayar cewa kwamitin karatun alkamul jana'is yana sanar da ɗaliban ilimi za a koma karatu ranar asabar biyu ga watan 11 2013 wanda malam jabir sani mai hula yake yi a masallacin sultan da suki da ke gidan bahure masu wayoyin nan yana da kyau inda har mutum zai aza to ya kashe